ya ya daga cikin a ah, kokarin mai daraja gwamna dr bello muhammad wallon gwarzon kasa hausa yasa wannan mutane da gani daga wajen sojoji ne kuma sojoji sun shiga cikin dajin wato anka inda suke fafutuka da waɗanda ba su yarda da sulhu ba a talan ne aka same su kuma aka ɗauko wani ma daga birnin sabon birni ta sokoto shi ma suka ɗauko shi to aka zo a kawo nan domin a kai su ga uwansu so wannan abu da ake ta yi a jihar zamfara ne nuna kokarin shi mai daraja gwamna domin ya ga cewa da wanda aka kama babu laihi da wanda aka kama wanda bai ji bai gani ba to zai kokari ya ga cewa ya kubutar da shi ga kowa nuwa ne a haka mai girma gwamna yake faɗi tashi domin ya ga cewa an samu tabbataccen zaman lafiya a jihar zamfara alhamdulillahi dama ya yi bayani ga jawabin shi na ƙarshe wanda ya akan ta'addancin da yake faruwa a jihar zamfara cewa wa'anda suka yarda da sulhu suna nan suna tafiya da shi kuma ana nan ana samun sauƙi wurare din amma su wa'anda ba su yarda da sulhu ba to lalle tabbas ya zama dole ga jami'an tsaro su yaƙi wa'annan mutane ba za mu bari ba sai in su sun bari idan ba su bari ba sojoji kuma ko kuma ce jami'an tsaro musamman su kuma suna nan suna ɗaukan mataki na ganin cewa an samu tabbataccen zaman lafiya a cikin zamfara alhamdulillah zuwa mai daraja gwamna kowa ya sani a wancan karni da ya gabata an san wahalolin da ake yi na rashin bacci rashin noma da sauran abubuwa amma yanzu alhamdulillah cikin iyawa allah gashi ana shakatawa ana yawatawa ana kuma abubuwa da dama wanda ya shahi rayuwa ta al'umma kuma alhamdulillah Zuwa mai girma gwamna a wancan lokaci an ta kama mutane kuma aikin nafin din mutane barkatai ta ko'ina ana ɗaukan mutane amma bisa matakin da ya ɗauka sai ga shi a cikin wannan lokaci ya yi sanadin fitan mutum sama da ɗari bakwai wanda aka yi garkuwa da su wanda koyaushe ana na ana ta irin wannan abubuwa kuma da yan kana mutum zaka je sai an je an nemo kuɗi ko wani abu makamancin shi an sai da gona to amma yanzu cikin ya Allah ana kokari a ga cewa an kubatar da mutum sannan kuma ba shi ba muna kokarin mu ga cewa wannan matsaloli da suke faruwa a jihar Zamfara ma a kai ƙarshen su mun sani akwai masu kunnen kashi wanda ba jin magana su ala dole ba za su iya barin wannan ta'addanci ba to kuma akan haka mu kuma mai girma gwamna yake ɗaukan matakan cewa lalle waɗanda suka ce ba za su bari ba su kuma za su haɗu da hushin wato jama'an tsaro ba za mu bar su ba ba za kuma raga masu ba har sai in sun yi dama sun bi 'yan uwansu wanda suka yarda da sulhun da aka yi sun zauna lafiya jihar zamfar kowa su da jiha ce ta zaman lafiya wadda muna da lambar girma a kanta amma jiha ta zo ta lalace yanzu ake gyara kuma mutane sun tabbatar da gyaran da ake yi a ƙarƙashin jagorancin mai daraja gwamna dr bello muhammad mutuwar lamarado a haka kuma muka ganin cewa da izinin allah na tabbatar da insha allahu inda aka fito ba za a koma irin wannan wuri ba za mu iya ƙoƙarin mu ga cewa an samu tabbataccen zaman lafiya da wannan wannan mutum goma sha bakwai za mu ɗauke su zuwa masarautar anka mu hannun tasu domin su isa zuwa ga iyalansu wasalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu sunana dai sani muhammad gobira da fatar wannan gwamnan jihar eh, ji daɗi da allah ba mu ga adalin gwamna a jihar can baya mun shiga hukuma ba karama ba amma yanzu wannan gwamna insha allahu zai ceto mu a cikin abubuwan da ke mu don haka ubangiji allah shi mai albarka allah kan yi shi Allah kuma ya sa takwas azo ne takwas Allah sa ji sanata da alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani hali kuke a lokacin da kuke can rike daji gaskiya lokacin da muna can suna ba mu kashi sannan suna da abinci ma ba za mu same shi wanda za mu ci ba da ta ci wani kuna hannun su wani kuma. me sunan ka sani muhammad sai na suka dogo ka gobira ta wannan gobira ta hanya anka lokacin eh, don haka abin da ke ranzance ubangiji allah ta yi wannan gwamnan riko allah kuma ya sa ya yi lafiya sauka lafiya don da aza allah sa ya lafiya sauka lafiya don alfama annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi alhamdulillahi assalamu alaikum sunana jamilu sani burusu lokacin da an ka ɗauko ne ina bakin shago sun kawo wakil lafiya a yanzu a halin da nake su wata da uku ban gida ba tare da da ba sai inda nake ba a safi duk sai sun sabo da fin da sun yi wallahi su ba sai na su ba a yadda bakwai gare ni ba a ba nura ba a ba na abinci sai da kai dan wata guda ba ci ba sha wannan gwamnati mai adalci ji Allah ta yi su jagoranci Allah ta yi riko Allah kare kada da asara sun nemi a bada wasu kudin fansa domin sun nema wallahi ba mu don ban da uwa ban da uwa nawa sun ka nema ya abin sun ka ci in bada miliyan ɗaya da rage wallahi ban da wawa ba suka ce gonaki wani ce kun ba mu da wallahi to ma zai aka yi suka suka yanzu mai girma gwamna Allah ya sa ya samu wani hannu an ka zo an ka yaƙi waɗannan azaluman an ka ceto mu gare su mun zo gidan mai daraja gwamna an anshe wa ɗari bisa ɗari ai muna allurai an ba mu abinci ko wani muke su kuma ai muna sutura fiye da kima da wasu tsarin mali masha Allah ko farin sunana Sulebi Sabi wannan gwamnan muna masa godiya ba abuna za mu ce masa sai mu ce masa sunanka Sunusi Sabi sunana Gobira wannan gwamnan yana iya kokarinsa kuma mun gani mun yarda ya an kai ka zo hannun wayannan yan ta'adda wannan yan ta'adda ina daji suka doko ni hmm. suka rufe ni a can dajin gona kuku da cikin daji cikin gona muna aikin gona suka doke ni suka yi daji da ni to kuma wannan gwamnan mun gode masa daga abin da ya muna gaskiya mun gode masa kwarai sosai yau sati na uku a hannun su mai girma gwamnan jihar zamfara ya yi mana taimako ya yau da mu ba an kwato mu ga hannun wannan makiyan allah kuma muna masa godiya muna masa godiya daga abin da yake muna mun gode. Eh, Rabuwa sunana. Wani gari. sabon birnin gobe to ya an kai ka je hannu yan nan mutane yo ni ba ni ma'aikata ne suke je wurin fatura suke same mu muna harkar kiwo ka san mutumin gari muka ruga musu yare da musu sun ka biya su kamo ni mm. suka je suka bincika aka ce ni makiyayi ne dami dami suka gani gare ne aka ce komi aka ce to a wada ne mm. sai aka ce to yanzu sun na riga na kawo nan niya sai aka kai ni ga hannun gwamnati mm. jiya Allah ya kawo mu nan ne gobe da lada ya Allah ya kai mu wata na guda gare ni na wajen su ana bincike an ka bincika an haga gaskiya ta yi an ka hiddo ne ka ci ayyuka ni na amma da na gidanmu eh, shi ne kawai jiya Allah muke maka zaka nan ci da sha an ka gona an ka musu tun mai kyau don ma kai a madadin na basallacin ya kai ganin yadda su fulani yake tafi da ayyuka cikin daji na wannan abin a matsayin na basallaci ya ganin yadda su fulani yan wanka ke tafiyar da wannan sanata su ta sace da kuma kashe mutane a bankai ko mu wuri kyau ina tare shanu suke isko ne su ma'aikata ni ba barayu ba ma a su su barayu ne kai game da suke tafi da ayyukan su kamar kai ka ka musu kai ka jin daɗi wallahi ban jin daɗi akwai kira kira gare su wallahi Allah ya tsare ma ko suna sa ba da kyawu mm. ubangiji Allah ya kare mu Allah ya tuha kana da hillanci sosai ma to Allah kamar kira gare su na cewa su su ajibi ne gobe su daina kashe mutane abin da hillanci to ubangiji Allah da tuha mu na asiri a kai mu da hillanci ce haka nan kai musu kira kira su su aje makamai kuma su mutane sun su haka kai haka nan da hillanci eh. kamar Allah eh, hankuri da kashi eh da mutane mutane da kashi jama'a da da kashi jama'a eh. zauna oh, don Allah to Allah da shirya Allah tsare mu hillanci hillanci eh to allah sudda asiri allah karo mai kaddara ya ji maɓɓe kuma allah kun hugginamen ñalde hallude adalci ya taimake mu ya amso mu daga waɗanga azzaluman bayi mu kuma da annan mun gode ma allah mun gode ma allah mun gode ma gwamnati wannan gwamnati mai adalci Allah ta yarshe kwanan ka nawa hannu yau sati na biyu gare su daga ina sun ka tafi da kai daga gobara ta wanda gida ko can gona dan gona sun cin manja sai addu'a kake ga gwamnati da gwamna alhamdulillah godiya nake da gwamna mai adalci Allah ya taya shi Allah ya sa ya gama lami lafiya da jama'a shi duka mun gode ne Allah alhamdulillah min alamin